Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan daren Litinin 11 ga watan Fabrairun shekarar 2019 kan mitoci da suka hada da 1925 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya a yayi da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da dare, baba ya kuma makeri ne tare da Sarfila Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. To ko bayan ko gama jin labarai za ku je hira da muka yi da abokiyar mu alheri Grace Abdu wacce ta zaga a cibiyoyin zaɓe a Abuja ta ga yadda aikin hukumar INEC ke tafiya a ranar ƙarshe na bada katin zaɓe na dindindin. A yau kuma za mu ba ku dama ne ku kira ku bayyana ra'ayinku akan yadda kuka ga shirye-shiryen zaɓen shugaban ƙasa da sauran zaɓuka da za a yi a Najeriya bayan kowa ya samu katunan zaɓe kamar yadda hukumar zaɓen ta ce lambobin da za a kira mu a yau kamar kullum biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna kuma ɗauke da labaran wasanni amma duk sai kun gama shan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. A cewar wani rahoto 'yan Najeriya fiye da miliyan saba'in ke amfani da kayan shafe-shafen kara fari akai-akai abin da ya sa babbar ƙasar da ke nahiyar Afirka zama mazaunin masu shafin man kara haske da ake kira bleaching da turanci. wata matashiya mai suna goodness ben yar shekaru 25 da haihuwa yar fim mai tallata tufafi kuma ta ziyarci wani shagon sai da mayukan shafawa a birnin tarayya abuja tana so ta yi suna kuma ta ce ta yi ta ƙara haske ƙara mata kurjinin samun shiga fina-finai Yes, this is Nigeria. A fair skin is business. That's what is business. In movie industry, most times, the director wants you to. Ta ce i eh, a Najeriya miki da farare ake harka masana'antar fina-finai yawancin lokuta darakta na so ka kasance da haske. kasancewa yawancin lokuta bakaken mutane sukan ki amma sun fi kyau idan suka je kusa da na'urar ɗaukan hoton bidiyo a cewar wani kiyasi a shekarar 2011 daga hukumar lafiya ta duniya who 'yan najeriya miliyan 76 yawancin mata ke amfani da man ƙara haske akai-akai amma akwai wasu 'yan najeriya da ba farare ba da suke yin watsi da wannan tunanin na cewa an fi son farare sun ce baƙaƙe ma suna da kyau tina ohanu ta ce ba ta bukatar ta shafa man ƙara haske my confidence really doesn't come from my skin it comes from within and i still get as much attention from the male folk ta ce yarda da kaina ba daga launin jikina ba ne da zuciyake kuma samari wato na yi mini magana kamar yadda za su tanka sauran 'yan mata saboda haka ba na tunanin yadda kaina na da nasaba da kalar jikina Juan Guaido mutumin da Amurka da sauran kasashen duniya hamsin ke ɗauka a matsayin shugabar kwankwariya na kasar Venezuela ya gargaɗi sojoji jiya Lahadi cewa hana shigar da kayan jin kai Venezuela laifin cin zarafin ɗan adam ne kuma yana kusanci da kisan ƙare dangi. Akwai mutane da alhakin hakan ya rataya a kansu kuma gwamnati ta san haka wannan laifin cin zarafin ɗan adam ne daga sojojin ƙasar a cewar Juan Guaido yana mai yin magana ne ga sojojin da aka jirgi akan gadar da ta raba Venezuela da Colombia. kayan agajin da amurka ta aika na abinci da magunguna da sauran kayan jin kai na nan akan iyakar colombia inda aka ajiye wata babbar tanka da manyan motoci biyu akan gadar shugaban kasar venezuela nicolas maduro ya umarci sojoji da su kada su bari a shigar da duk wasu kayan agaji cikin kasar maduro ya ce taimakon amurka na zaman wani bangare ne na shirin kawar da gwamnatinsa kuma ya ce kasar venezuela ba ta bukatar kayan to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yau Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya zargi 'yan adawa jam'iyyar Democrat kan rashin ci gaba da tattaunawa game da bakin haure yayin da fadar White House da 'yan majalisun ke gwagwarmaya ganin an sake wato ganin ba a sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati ba. 'Yan jam'iyyar Democrat ba sa son a koma wato ba sa so na kama ko na mayar da bakin hauren da aka kama zuwa kasashensu a cewar Trump a shafinsa na Twitter. Yayin da ake jayayya kan bukatar Trump na dala biliyan 5.7 don gina bango akan iyakar Amurka da Mexico. Tattaunawar na kan kokarin 'yan wato tattaunawar na kan kokarin da 'yan democrat na rage yawan bakin hauren da ba su da takardu da aka kama a cikin amurka ba a kan iyaka ba waɗanda ke hannun jami'an tsaron shige da fice na amurka yan jam'iyyar democrat na ƙoƙarin ganin an sassauta hanyar da gwamnatin trump ke bi wajen kama da riƙe bakin hauren suna son a rage yawan waɗanda aka kama ya kai dubu goma sha shida ɗari biyar kusan yawan waɗanda aka kama a shekarar ta gabata ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaban ƙasa barack obama duk da yake yawan mutanen ya ƙaru ƙarƙashin gwamnatin trump daga ƙarshe amurka za ta ci gaba da bincike akan kisan da aka yi wa ɗan jarida jamal kashoji a cewar sakataren harkokin wajen amurka mai pompeo wanda ya kara tabbatar da cewa amurka ba ta kare wato ba ta kare wani kisan kai da yake magana da ofishin jakadancin amurka a birnin budapest na kasar hungary pompeo ya ce washington za ta ci gaba da ɗaukar mataki sakamakon mummunan kisan gillan da aka yi wa kashoji duk kuwa da wuce wa'adin ranar takwas ga watan fabrairu da majalisa ta ƙasa wato da majalisa ta saka domin gano wanda ya bayar da umarnin kisan a ofishin jakadancin saudiya na istanbul a watan oktoba shekarar da ta gabata labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla a yau litinin 11 ga watan fabrairu ne hukumar zaben najeriya ta anya ta kammala aikin bada katinan zaɓe na dindindin bayan ƙarin wasu kwanaki uku wadda ta yi ko kuma ya sa ta yi aiki a ranakun asabar da lahad da yau litinin alheri grace abdu ta zaga wasu rumfunan zaɓe a birnin abuja inda ta mana ƙarin bayani tana cewa gaskiya akwai matsala sosai matsalar kuwa shi ne akwai mutanen da muka a lokacin da muka isa mun yi hira da waɗansu da suka nuna cewa awa biyar suna tsaye suna jira a ga ko za a kawo gare su ko za a iya kai da samun katin su har dai waɗansu su ma da dama suka haƙura suka tafi ba su samu sun ga samu katin nasu ba akwai wadda muka hira da ita ce tun watan ta yi wata shida tana zuwa kowace da karshen mako wurin da neman katin ta har yanzu ba ta samu ba ita bayyana cewa da na ta an sace ni to eh, ta kai aka ba ta takardar da aka ce za a buga sabon kati ta samu to akwai waɗanda na samu da dama wani nasu waɗansu sun fashe waɗansu ita musamman na ta an sace akwai waɗansu kuma da su karin farko kenan ma tun da aka yi rajistan duk aka ba su katin wucin gadi da ake cewa temporary card mm. suke ta zuwa domin neman sun karɓi kwashi na dindindin haka bai yiwu ba ga dai katina nan dai jirge da waɗansu a wurin amma kuma abin da ake yi shine bisa ga lambar katin ka misali a ce lambar ka sifili sifili ɗaya mm. to akwai kwanin da za a duba sifili sifili ɗaya na akai da katin ka bisa ga lambobin da aka yi nan mm. to in ku dubu ne kuka haɗu a wurin to haka na fa za a yi za a yi ta kiran sunaye a ɗauki katuna dai a yi ta kira a yana ta kira a ga ko akwai ne shi to da dama za su zo ka ga za su iya yin akwati goma a cikin nan ba tare da an samu sunan mutum guda ɗaya da yake wurin nan ba to gaskiya mutane sun nuna bacin mai ƙwarai da gaske akwai wanda muka yi da shi da yake bayyana cewa shi duk dai kokarin da ya domin ganin cewa ya kada kuri'a shi wannan lokacin bai yiwu ba sabili da haka zai koma abinda zai kawai shi ne zai yi aikin tada tsamin jama'a su tabbata cewa su waɗanda suka samu katin kuma dindindin din sun je sun kada kuri'a ba su tafi a banza ba. To daman ainihin ita hukumar zaben ta ce ta yi ƙarin waɗannan lokacin ne don saboda a tabbatar da kowa ya samu ko kuma ba a bar kowa wurin ganin kowa ya kada kuri'a ba kina gani wannan abin da ya faru za iya cewa wato an samu kaso mai yawa da za su iya kada kuri'a to babu shakka kasancewa da hukumar zaɓe ta bayyana cewa ta yi ma sama da mutane miliyan 84 rajista to ko da yake da dama ba su samu ba ina hakikata cewa mafiya yawa sun samu ba za a iya cewa mafiya yawa ne ba su samu ba mafiya yawa sun samu sai dai kuma babu shakka dubban mutane suna nan da ba su samu katin ba su iya sun karbi katin nasu ba kamar yadda na faɗa waɗansu katinan sun suna nan domin mun ga katina nan jirgi hmm. amma masu ciwo ba su iya kai gare su ba yana ma yiwuwa a cikin waɗanda muka samu a tsayen nan da waɗanda suka yi ta sama da sawo'i biyar suna jira har suka suka tafi yana yiwuwa katinan suna nan ba a kai gare su ne to amma kuma inda yadda nake ganin yadda za a bi sai fa sa'a gaskiya sai ka fi sa'a gaske ka tsaya ma har a kai da sunanka don babu tabbacin za a iya kai da sunanka. to amma hakan dai bai bari an samu wasu 'yan rigingimu nan da can a rumfunan zaben ba? babu rigingimu ko ko ko ko kaɗan domin jama'a tsaro suna zagawa suna sa ido akwai mun ga sojoji mun ga eh, jami'an 'yan sanda suna zagawa ba dai an girke su a wata mazaɓa dindindin ba sai dai suna zazzagawa mazaɓu domin tabbatar da cewa an gudanar da wannan aikin cikin kwanciyar hankali da limana kuma gaskiya duk da yake dai hankulan mutane sun tashi ran mutane kuma ya ɓaci ban ga wani ya yi wani abin da har ya zama za a ci kamar tashin hankali da gaskiya ban gani ba a kowace mazaɓa da muka zaga. Manyan siyasa To madalla a gaida alheri Grace Abdu kafin mu ci gaba ga wannan sako. Talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka. Yayin da zaben Najeriya ke tafara na goma sha shida ga watan Fabrairu na shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Mun ce babban abin da za mu ba shi shine zama lafiya da wadata. Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari. sun cika alkawari Sashen Hausa na murya Amurka ba zai bakku a baya ba, zai ba kwararo da saƙo da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumi su. Murar Amurka daga Kaduna. Muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran mu na sada zumunta. Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafinmu na Facebook akan abubuwan da ke wakana. A ranakun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya domin sanar da ku wainar da ake toyawa. Don haka sai a kasance da sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannun To ba da lasa kuka, a ci gaba da bibiyar mu akan mu duka za a ji abin da ake yi a zaben Najeriya. Sai dai kada manta waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe uku ne da minti arba'in da kusan uku. ga kuma wato lokaci ne da za mu ba ku da ba kira ku ba da ra'ayinku akan irin shirye-shiryen da kuka ga ana yi wa ainihin zaɓukan najeriya da ke tafi bayan kowa ya samu katunan zaɓe kamar yadda hukumar inec ta ce ba za ta so ta bar kowa a baya ba to kafin hakan da ku kubar mu shakata da wannan faifai da ke zuwa. ni bai kula da ni ba bai bar ni na ji daɗi ba uban za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da 'ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana ban da sana yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to mun samu kira ta farko da kaduna wani ne a kaduna na na yau tsiliyar matashi ga hukumar kawai jihar kaduna to malam yawo muna sarin ka wannan zaɓe da yake ainihin iso mu muna fata allah sa a yi zaɓe lafiya a yi lafiya kuma matasa duk allah a kauta hankali nesa zaɓe ɗan zaɓe na wani kai ma ka zaɓa naka wancan kuma tantancewa hukumar zaɓe ta yi za ta ce ga wanda ya ci amma da Allah duk abin da za a yi a dinga bin ka'ida kamar yadda hukumar zaɓe ta ba da wannan ka'ida insha Allah za a samu zaɓe ingantacce kuma fatan mu ga ita kanta hukumar zaɓe kuma musamman samari 'yan social media don Allah don annabi su daina fitar da sakamako kafin hukuma ta fitar da karke ina yi muku fata a kari na gode to mun gode kure da gaske bari mu je jihar Jigawa wane ne a Jigawa Assalamu alaikum Amma alaikum salam Hashim Ahmad Fadawa to malam hashim muna saurin ka hausa da suke tarayyar najeriya to bismillah ni bayani na da da wata kan yi fata na allah ya sa a gama lafiya a wanye lafiya hmm. kuma ya kamata a ce misali aina ta kawo kayayyakin zaɓe da wuri kafin mutane su kagau ko ba gaskiya ba to fatan da nake da shi kenan to mun gode kwarai da gaske malam hashim bari mu je jihar gombe wane ne da gombe salamu alaikum malam na gombe to ina jin malam na gombe da alamar layin ka ya tsinke sai ka sake kiran mu za ku kira ne kuma da ra'ayinku ya kuka ga shirye-shiryen da ake yi wa ainihin zaɓe daga ɓangarori da dama musamman ma hukumar inec ga kira daga nasarawa ne a nasarawa wane ne daga jihar nasarawa to da alamar na yukan muna jamhuriyar nijar yanzu muka samu kira wani ne daga nijar daga nijar muhammad abba ne to malam muhammad abba bismillah to ra'ayin akan zabe ga nan 'yan mazauni jihar abin nan jihar da masar malam muhammad abba da alamar layukanmu na son su ba mu wahala bari mu je jihar nija wane ne a nija assalamu alaikum abu alaikum salam kuna magana da ibrahim mai wankin hula a garin mai gobe a kimba to malam ibrahim muna ka to mu dai muna fatan wannan zaɓe da za a yi allah sa a yi shi lafiya a ba da sakamakon na lafiya ba tare da ah, an zubar da jinin al'umma ba to mu adalla mu kuma da mu kuma da Allah ya kunci ba mu samu katin mu na zaɓe ba muna fatan waɗanda za su ji zaɓen nan su tuna da mu musamman hanyar mu ta kama daga kanya zuwa ija taimaka don Allah ya muna hanya to ma da karamin hukumar mashegu ba mu da wata hanya babba inda ake fitar amfanin gona kamar wannan hanya a taimaka a mana wannan hanya kuma Allah sa sako na kai ga yan majalisunmu da ciyamominmu har zuwa gwamna. To mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Katsina wane ne da Katsina? Kuna magana da Gabriel. To Malam Gabriel. Yawa fata na da wannan zaɓe da za a yi bari inec ta yi kokari ta ba da ta kawo kayan zaɓe da wuri yadda za a yi zaɓen nan lafiya mai magana gabriel daga karamar hukumar bakore gidan wula sija to mun gode malam gabriel bari mu je jigawa har yau wani ne a jigawar musa baba yaro martaba ta hajjigar to malam musa baba yaro duniya na sarinka saboda har ga Allah hukumar zaɓe nan suna kokari sai ma kuwa saboda wannan gwamnati tana ba su tallafi ne gaskiya kokarin suke Allah taimaka Allah sa a yi zaɓe lafiya mai magana mun saba yaro jihar Jigawa Najeriya gurin lokal gama a garin Martaba. To mun gode malam wato Musa Baba Yaro bari mu je jihar Adamawa. Wani ne daga adama. Ah, Alhaji Abubakar Siddiq daga ganye jihar Adamawa. To Alhaji Abu duniya na saurinka. ka. To da ni nake so na faɗi game da hukumar zaɓe su ba su ne da laifi ba 'yan social media na nan su ne suke rikita zaɓe suke rikita abubuwa da yawa muna fatan gwamnatin tare ta sa ido a kansu ko ta ɗauke sabis su a lokacin da za a yi zaɓe. Salamu alaikum. To da lamu alaikum salam. Bar mu je jamhuriyar Nijar wane ne a Nijar? Eh Alai Sa'idu ne daga jihar Magariya. To Alai Sa'idu bismillah eh, alai sa'idu daga jamhuriyar nijar jihar magariya duniya na sararin ka alai sa'idu eh maganan zaɓe da da guje yi hmm. muna sararin ka yawa abin da muke fata muna addu'a ubangiji Allah ya sa ai wannan zaɓe lami lafiya Allah bai mai rabo sa'a amin sun amin mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar eh, Lagos wane ne a jihar Lagos salamu alaikum ni ne ɗan Lami Joja Kadara jihar Neja, Najeriya. O, to bismillah Malam ɗan Lami. A halin gaskiya kati na yana nan daram-daram. To. In Allah ya kai mu ranar Asabar, insha Allah, in Allah ya yadda Zan jan jama kuriya wanda muke bukata. To, madalla, a yi cikin lubana. Ina kira ga 'yan uwana, hmm. wanda ya jama kuriya ya bar wannan wurin dan zaman lafiya ake so ba sau tashin hankali. To mun gode kwarai da gaske. Mun zaman lafiya muke so a kasan nan. To malama. Duk wanda Allah ya ba shi ne namu. Mun gode kwarai da gaske bari mu koma jihar Kaduna wane ne a Kaduna? suna na Sabo Kima ina kiran ku daga Marabanjas Kaduna Najeriya. To malam Sabo Kima. bismillah wato ni maganan da zan yi gaskiya hukumar zaɓe ya kamata a ta cancanci a jinjina mata akan kokarin da take na ganin cewa kowa ya samu katin zaɓen shi to kuma gaskiya ni kaina ma yau na je sakatariya namu na nan igabi local government na ga yadda mutane suka yi ta zuwa suna saka tukan so yadda ba su an ba fatan mu dai yanda ta yi kokari mutane su kan shi katuttukan nan to ta yi kokari kuma wajen faɗin sakamako duk wanda ya ci zaɓe su ce shi ne ya ci don a samu zaman lafiya da ci gaba a ƙasar mu Najeriya na gode sashen amma. To mu ma mun gode bari mu koma jihar Jigawa. Waye ne na uku a Jigawa? Suna Tela ne daga kofar yamma cikin Babura kankaran na gona. To Malam Sule ana saurinka. Yawwa um, ni bayani na ne. don hmm. Allah don annabi duk wanda Allah ya sa ya samu katinsa hmm. ya je ya zaɓi wanda ransa ya yi masa daidai kuma don Allah kada a yi hayaniya a wurin zaɓe a kwantar da hankali a zaɓi abin da ake so wannan shi ne bayani na to mun gode malam sule tela daga babura jihar jigawa na jin eh. Eh, har yau ne muna da kira kuma da katsina wane ne a katsina kana kana magana da aliyu yaro karamin kuma musa katsina local government to malam aliyu yaro eh a wannan zaɓe da muke fuskanta ubangiji allah shi taimake mu allah ya sa a gama lahiya kuma allah ya ba mai rabo sa'a amin summa amin yawwa to na gode a huta lafiya kuma mun gode da wannan takaitaccen wato sako da ka kawo mana ko kuma ra'ayi bari mu koma jihar adamawa waye ne a adamawa kuna magana da muhammad mauludi mai kifi a sashen margi to malam muhammad duniya na sarinka to shawaran da zan bayar dai shine maganan hukumar zaɓe don allah da annabi duk wanda ya ce a dau sakamako a bashi sannan kuma mu talakawa don allah a dau alkawari zaman lafiya duk wanda ya ci a rungun gaddara don allah To mun gode kwarai da eh. gaske Malam Muhammad Mauludu daga jihar Adamawa da fatan ah, wannan zai zama kira ta ƙarshe da za mu ɗauka kuma mun gode ma waɗanda suka samu suka kira mu duka. To yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labaran wasanni. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni wanda yau zai share fagensa ne daga jamhuriyar Nijar inda Haruna Mamman Bako ke dauke da rahoto na inda ake a gasar da ake ci gaba da yi na gasar 'yan kasa ga shekaru 20 masu neman cin kofin nahiyar mu ta Afirka a can Nijar. A ranar Laraba ce za a ci gaba da damsa a jamhuriyar Nijar a wasannin kwallon kafa na matasa 'yan kasa da shekaru 20 nahiyar Afirka inda karo na farko za a yi shi tsakanin tarayyar Najeriya da kasar Mali sai karo na biyu za a yi su a ranar alhamis tsakanin senegal da afirka ta kudu a bangaren jamhuriyar nijar ana iya cewa yanzu haka jiki da ya yi sanyi sosai kuma mai horar da 'yan wasan kwallon kafa na matasa 'yan kasa da shekaru 20 na jamhuriyar nijar su maila magoya murabus wannan ko sakamakon rashin kitabus da nijar din ta yi a wasannin na bana inda nijar din aka kakkaɓe keta don zagaye na farko bayan da najeriya ta lalaye ta da ci ɗaya mai ban haushi wasannin da aka yi na ƙarshe kasashen cikon rukunna burkina faso da ta sha kashi ɗaya da biyar ga hannun kasar senegal sai kuma kasar mali da ta make kasar ghana da ci ɗaya mai ban haushi su dai waɗannan kasashen guda hudu tuni suka samu nasu tikita na zuwa wasannin kwallon ƙafa na duniya na matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 waɗanda za su kana nan gaba a kasar poland a turai haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To a gaishe ka Haruna to a Najeriya kuma ana zaman makoki na rashin ɗaya daga cikin sanannun 'yan kwallon ƙasar wanda kuma ya shahara ba a Afirka kaɗai ba ma a duniya. Muna muku magana ogun jubi wanda ba zato ba tsammani ya yanke ya faɗi ya rasu yau a Ibadan can kudu maso yammacin Najeriya. shi dai wa gunjobi kamar da muka ce sanannen dan kwallo ne kuma ya ma taba zama kyaftin dan kungiyar kwallon kafa ta shooting stars ta ibadan sannan ya taba ma zama sakatare janar wato babban sakatare na hukumar kwallon kafar najeriya ta nfa daga shekarar 2002 har zuwa 2005 ya shekaru uku yana rike da wannan mukamin haka zalika shi kanshi sau biyu yana takarar zama shugaban hukumar kwallon kafar najeriya din amma duka lokutan guda biyu ya sha kashi a hannun wanda yake rike da wannan mukamin a yanzu wato a phoenix ba da bayan haka tayo ogunjubi ya taba zama shugaban hukumar kwallon kafa ta jihar su ta oshun a can najeriya kafin ya rasu kamar da muka ce dai yau ya cika a can najeriya kuma ya bar duniya yana da shekaru 65 to jama'a abin da ya sauka kenan a shirin labaran wasannin yau sai allah ya kai mu wata litinin mun bar ku lafiya. To madalla yanzu kuma ga sarfila Hashim Gumal ya dawo mana da labarai amma wannan karin a takaice. A cewar wani rahoto 'yan Najeriya fiye da miliyan 70 ke amfani da kayan shafe-shafen kara fari akai-akai abinda ya sa babbar kasar da ke nahiyar Afirka zama mazaunin masu shafa mai ƙara haske da ake kira bleaching da turanci wata matashiya mai suna goodness man ya shekaru 25 da haihuwa yar fim mai tallata tufafi ta ziyarci wani shagon sai da man shafawa a birnin tarayya abuja tana so ta yi suna kuma ta ce ta yi ta kara haske kara mata kwarjini a samun shiga fina-finai. Wang Guaido mutumin da Amurka da sauran kasashen duniya hamsin ke ɗauka a matsayin shugaban riƙon ƙwarya na ƙasar Venezuela ya gargaɗi sojoji jiya Lahadi cewa hana shigar da kayan jin kai Venezuela laifin cin zarafin ɗan adam ne kuma yana kusanci da kisan kare dangi. Akwai mutane da alhakin hakan ya rataya a kansu kuma gwamnati ta san haka wannan laifin cin zarafin ɗan adam ne daga sojojin ƙasar a cewar Wang Guaido yana mai yin maganarsa ne ga sojojin da aka jirge kan wato gadar da ta raba Venezuela da Colombia. kayan agajin da amurka ta aika na abinci da magunguna da sauran kayan jin kai na nan akan iyakar colombia inda aka ajiye wata babbar tanka da manyan motoci biyu a kan gadar wato domin hana su shiga yau litinin shugaban amurka donald trump ya zargi 'yan adawa jam'iyyar democrat kan rashin ci gaba da tattaunawa game da bakin haure yayin da fadar white house da 'yan majalisu ke gwagwarmayar ganin ba a sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati ba 'yan jam'iyyar democrat ba ta son a kama ko a mayar da bakin hauren da aka kama zuwa kasashensu a cewar trump ta shafinsa na twitter amurka za ta ci gaba da bincike kan kisan da aka yi wa ɗan jaridar nan jamal khashoggi a cewar sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo wanda ya ƙara tabbatar da cewa amurka ba ta kare wani kan kisan kai to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan dare sai kuma can da safe za a ji wasu abokan aikinmu da sabbin labarai rahotanni da sauran shirye-shiryen sashen hausa na murya amurka yanzu a madadin baki ɗayan ma'aikatan sashen hausa musamman sarfila hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma wacce ta shirya kuma ta bada umarni wato malama julie gresham da kuma injiniyan mu na wannan dare mr david baba ya ko makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a kwana lafiya allah ya bamu alkhairi nan nasa amin summa amin